Sashen Hausa na murya Amurka yake tarbon ku ga shirinsa na wannan malici akan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. A jamhuriyar Nijar ana jin kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niya a birnin Kwani. A duniyar gizo kuma a viewhouse.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a barkamu da wannan lokaci da kuma mu da ku a wannan maricen. Bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji shirinmu na tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da zauren dattawa da kuma wasanni ya takaice. Amma yanzu sai a kimza a sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai alli Ministan watsa labarun ƙasar Sudan ta kudu Michael McQuay ya ce nan ba da jimawa ba gwamnatin ƙasarsa za ta yanke shawara a kan yadda za a samu ci gaba. Ministan ya yi wannan furucin ne bayan wani ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da umarnin a tura sojojin kiyaye zaman lafiya dubu hudu da za su kare yankin zuwa Juba. Umarnin da kwamitin ya bayar na tura sojojin ya biyo bayan mummunar ba ta kashin da aka yi a Juba a watan jiya, inda aka kashe ɗaruruwan mutane ciki da sojojin kiyaye zaman lafiya 'yan ƙasar China guda biyu. al'amarin da ya tada tsoron komawa ga yakin basasa a ƙasar. An caccaki sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu da laifin kasa kare farar hula a sansanonin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ƙudurin da kwamitin sulhu ya amince da shi a jiya Juma'a ya kuma yi barazana azawa Sudan ta kudu takunkumin makamai idan ba ta ba da haɗin kai ga shirin tura sojojin ba. Ƙudurin ya samu amincewar wakilai goma sha ɗaya. ƙasashe hudu kuma suka ƙaurace ƙasashen da suka ƙaurace sun hada hada ƙasar china da rasha da masar da kuma venezuela mutane shida ne suka ji rauni lokacin da wani mutum ya haddasa gobara kuma ya sassoki fasinjoji a cikin wani jirgin ƙasa yau asabar da rana a can ƙasar switzerland ɗaya daga cikin waɗanda suka ji rauni yaro ne ɗan shekara shida da haihuwa 'yan sanda sun ba da rahoton cewa maharin ɗan shekara 27 baturen switzerland ne kuma sai da ya zuba wa taragon jirgin mai sa'annan ya banka masa wuta maharin ya ji rauni kuma an kai shi asibiti shi da wasu mutane shida da ake yi wa jinya a saboda konewar da suka yi da kuma raunin da suka samu daga sukansu da wuka da aka yi 'yan sanda sun ce an yi wa jirgin barnar dala dubu ɗari Jirgin yana tafiya ne tsakanin biranen Bush da Seinwald a yankin St. Gallen da ke arewa maso yammacin ƙasar ta Switzerland. Wani mai magana da yawon kungiyar 'yan tawayen kasar syria ta Syrian Democratic Forces ya ce jiya Juma'a ƙungiyarsa ta kwace birnin Manbij da ke kan iyakar ƙasar da turkiya da ga hannun 'yan kungiyar ISIS. Ƙungiyar da ake cewa SDF a takaice. ta faɗawa kamfanin dillancin labarun Reuters cewa dakarunta sun mamaye birnin bayan da 'yan yakin sa kan ƙungiyar isis na ƙarshe sun ace daga birnin wannan ƙungiya da ke samun goyon bayan amurka ta kubutar da farar hula dubu biyu da 'yan ƙungiyar isis ɗin suka yi ta amfani da su a zaman kariya sharfan dawish na ƙungiyar sdf ya faɗawa kamfanin dillancin labarun reuters cewa yanzu haka birnin yana hannunsu. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ruwan sama kamar jama'a gafarce mu Ruwan sama kamar da bakin kwarya ta sa gwamnan jihar Louisiana da ke kudu maso gabashin Amurka John Bell Edwards ayyana dokar ta ɓaci a jihar. jama'ai sun ce an zakulo gawawwakin mutane biyu daga cikin ambaliyar ruwan a Louisiana da ke kudu maso gabashin Amurka ciki har da birnin New Orleans. Haka kuma jihohin Mississippi da Alabama su ma a gabashin Amurka suna fama da matsalar ruwan sama kamar da bakin kwarya. Yanzu haka wani ɓangaren yankin mai girma yana ƙarƙashin da yiwuwar aukuwar ambaliyar ruwa har zuwa gobe Lahadi idan Allah ya kai mu. Ambaliyar ruwan ta tura motoci da akalla tirela guda ɗaya daga manyan titunan yankin ta kuma tilasta wa mutane da dama barin gidajensu. Masu aikin ceto suna can suna aikin ceton waɗanda ambaliyar ruwan ta rutsa da su. yanzu haka jami'an ƙasar thailand suna can suna bidar waɗanda ke da alhakin kai hararen bama-bamai guda goma sha ɗaya da suka kashe mutane hudu da kuma raunana wasu mutane da dama a biranen ƙasar da ke da farin jinin 'yan yawon buɗe ido a daren jiya alhamis wato a daren alhamis da kuma safiyar jiya juma'a 'yan sanda sun ce ba su zaton wata ƙungiya ko kuma ƙungiyoyin 'yan yakin sa kan ƙasa da ƙasa ne suke da alhakin kai a hare-haren maimakon haka sun bayyana hare-haren a zaman ƙoƙarin dagula al'amura a cikin ƙasar ƙila wata ƙungiya a cikin ƙasar wadda take da wata manufa ta siyasa ce ta kai hare-haren wasu jami'ai sun bai ɗorawa wata ƙungiyar musulmi ta 'yan tawaye a kudancin ƙasar laifin kai hare-haren to amma ƙungiyar bata fito fili ta yi cewa ita ke da alhakin kai hare-haren ba An kai hare-haren ne a ranar da sarauniyar talon mai suna Sirikit take bikin cika shekaru 84 da haihuwa, ranar da ake hutu a ƙasar, kuma an kai wa ɗaya daga cikin wato ɗaya daga cikin hare-haren a garin Huahin, wani garin da ke gabar teku inda sarki da sarauniya suke da gida a wurin. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba tsintsiya maɗaurin ki ɗaya masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya assalamu alaikum jama'i ali daga birnin washington dc nake farin cikin gabatar muku da wannan sabon shirin da ke kokarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki kuma a tuna fa ba tare da haɗin kai da kuma zaman lafiya ba ƙasa ba za ta samu ci gaba ba a makon jiya wannan fili ya gayyato imam nuran ashafa da pastor james wey na cibiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai da ƙabilu wadda ke kaduna najeriya waɗanda suka zama zakaran gwajin dafi a ƙoƙarin da suke yi wajen tabbatar mabiya addinin musulunci da krista da waɗanda ba su bin wata addini da kuma ƙabilu sun fahimci juna an zauna lafiya a wannan makon na gayyato saje laman sarkin yakin awak wanda shi addinin gargajiya yake bi na fara tambayarsa shin wani mataki za a ɗauka ko kuma yaya za a samu zaman lafiya tsakanin al'umma ga abin da sarkin yakin awak ya ce ba gani na na farko ba eh da farko wato gwamnati ta yi kuskuren da aka dauke martaban sarakunan gargajiya to maimakon da sarakunan gargajiya a bar su sai zaman kanto su suka rike da kasa su ko suka san jama'a su su suka san eh, mutanen da suke abuna eh, kankashin su sai yau aka tashi aka wayi gari cewa sarakuna sai su saurare ita karamar hukuma ko kuma eh, gwamnatin jiya sannan sai abu in ya fi karfin su sannan su zo suna neman sarakuna bayan abu ya baci to gani na cewa idan da za a baiwa sarakunan gargajiya martabansu na zaman kansu to wannan ganin kamar za a sami cikakken zaman lafiya a kasar nan To, ka yi bayanin cewa inda za a ba sarakunan gargajiya martabansu za a samu zaman lafiya. me kake ganin yana haddasa rigingimu kamar na kabilanci da kuma na addini eto eh kamar na kabilanci za tara cewa a in ko wani abu yana faruwa a wuri sai a tara cewa shi sarkin wurin bai da fawa din da zai kashe wannan wutan sai a ce wai a'a ana jiran shi ko kuma chairman na karamar hukuma ko kuma a ce a'a DPO to kafin nan wayannan hukumar su ce sun iso to wuri ya riga lalace amma idan da a ce kamar yadda aka kakkabe hannun sarakuna akan cewa ba su da dama su sheranta su wai sai da su daidaita a da in aka suna baya dama ita wannan eh, jama'a dai suna nan tare da sarakunansu sarakuna su kuma duk abin da suka yi wa talakansu ya zauna ba wanda yake musantawa amma yau aka wayi garin da yake ba su da martaba sai ka je shi sarki karan kanshi bai tsira a wajen talakan shi ba to kaga yin hakan da ba su da martaban nan abin da sai jama'a sun raina sarakuna ba za su saurari sarakuna ba siyasa sai a tarar cewa wani kalilan mutane a wani zuriya sai su tashi suna hawan wani zuriya wanda ya nuna cewa shi sarki ba da iko da zai kwabe su sannan kuma a eh. bangaren adine mm. da shi eh, sarkin gargajiya dai yana rike da kowane irin mutum ko mutum ma'akwashi ne ko mutum bai da addini ko mutum kirista ko mutum musulmi kama ka wayi gare cewa a duk wani abun da zai taso ko a ce a bangaren kirista ne kaga sai a nuna cewa shi sarki baya cikin bakin wani abu ko kuma a bangaren eh, shi adini musulunci ne hmm. to sai aka nuna kamar shi sarkin gargajiya yana zama sarki ne kawai na wayanda ba su da addini alaliya kuwa ya kumshi jama'ar shi da kowane irin mutumin da yake a kasar shi don haka ina ganin cewa idan da za mai da hankali a mutunta a ba da zaman eh, kansu su sarakunan gargajiya kamar za a sami nasarar zaman lafiya a kowane irin kauye da ko kuma kowane irin kabila don yanzu aka ɗin su sarakunan karan kansu ba su da urumin da za su je su hadu su zauna wai suna meeting a su a su amma a da su sarakuna sukan suna su zauna makwabci da makwabci su tattauna mene ya gamata su yi wa jamansu yau aka wayi gari cewa ba su da izini ba su da ikon su kira wani mitin a sai tare da eh, ita gwamnati ko kuma sai tare da wani hukuma to ne cewa rashin mutunta wayannan sarakunan gargajiya shi yana kara kawo wayannan iyamushi na na karnan bambanci ko kabilanci ko kuma takojin bangaren addini. Saje Lamaya sarkin yakin awai kenan. A shirinmu na makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji kiran da ya yi domin tabbatar an zauna lafiya. haka kuma za ku ji ta bakin aminu abdu baka noma na kungiyar wanzar da zaman lafiya ta matasa da ke kano da kuma shugaban kungiyar ma'abota kafafen yada labaru da raya ƙasa ɗan hajiya mai 'yan kunne Idan kuna biye da mu a makon jiya na yi muku alkawarin za ku ji abin da ya sa Pastor James Way na cibiyar fahimtar da juna da wanzar da zaman lafiya da ke Kaduna yake da hannu ɗaya da zai zama darasi a gare mu duka. Ni dinnan da inda ana iya gani za a ga cewa ina da hannu ɗaya ne. Hannun nan ɗaya kuwa na rasa shi ne saboda rashin fahimta na addini a lokacin da nake ji ai sai an ce an bar hamata iska aka ziga mu in suka ziga ana cewa ai an cuce ku an kaza ku to idan wani abu ya dan taso kaɗan ba ma jawa bakin mu linzami sai mu tashi ai muna ziga juna a ji a mutu kawai da yawa sun wanta ta wannan halin kafin ma yanzu wannan rikici da ya shigo ya hayayyafa ana shigar da addini ana shigar da kabilanci ana shigar da duk abin da ya zo kasan nan sai ga an tallata shi ta hanyar addini don a yi batanci to ire-ire ababen nan ne dole ne mu tsaya tsayin daka a daina rasa mutane a daina kisa a daina samun nakasa mutane kamar da hannuna babu lokacin da nake ji kamar sai da karfin tuwo ne ake iya gyara abu da na san da abin da na iya yanzu gaskiya da ba a kai inda aka kai ba har mu kai ga yiwa juna rauni to wannan ina nadama da wannan kuma ina ganin wa'yansu mata wanda da mazaje suna tare da mu Allah ya yi musu rasuwa ta wurin hanyar fitini fitini nan har ina jin to ina tosaya musu da mun sani da ba haka bane abin da baka yi ta wurin tattaunawa ba karfin tuwo baya kawo amfani. Eh to ban tare ka ba. Imam ka ga batun da shi fasoya akan cewa ya rasa hannun shi don dukan ku a 'yan banga ne. To eh, eh, a takaice ya aka yi har kuka fahimci cewa zaman lafiya nan shi ya fi komai. Ko ka zo kuka kafa wannan cibiya. Babu shakka a baya muna cikin 'yan gaba-gaba. In in dai zafi ne na ra'ayin addini muna da zafin addini ido a rufe wanda ke sakamakon haka na san a unguwar romi babban eh, malamina na sheik ahmad tijjani a lelori a romi nan aka ɗauke shi aka saka shi a rigi aka kashe shi da waɗansu yan uwanmu kuma guda biyu almajirai da aka kashe tare da shi wanda ke har yau ina jin zafin wannan malami babban malami ne wanda muke alfahari da shi a cikin garin kaduna amma muka yi asarar wannan malami a unguwar romi lokacin rigiman zangon kasar kuma bayan haka da kuma yan uwa abokai da suka nasara rayukansu wannan yana cabon da ya tsaci a wani lokacin ka tsamu kai tunanin ce shin wa'annan abubuwan da muke yi nan shin haka addini yake shi shehi din nan namu na romi kowane lokaci yana ce mu yi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan mu'amalansa shi ya jawo mai mutane mafiya zuwa ga musulunci cikin siffa da ɗabi'ansa shine ɗabi'a ne na rama cuta da alhairi kirarinsa kenan mai rama cuta da alkhairi bai rama cuta da cuta ba siffa ta manzo bane sallallahu alaihi wasallam babu shakka abin da fasto ya faɗa wannan magana muhimmin magana ne haka take a jiya muna cikin matasan da yake 'yan zafin kai ne ra'ayin mu na rikauni ido a rufe in ba mu ba ba wani kuma wani ba wannan dole ko ya bi ra'ayinmu ko ko ba mu ba shi. zauna lafiya al'umma ta kasa ta masu sauraro abin da ya sawaka kenan a yau a tuna zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki kuma idan babu zaman lafiya ba za a samu ci gaba a ƙasa ba a kasance da mu makon gobe idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri a halin yanzu kuwa jummai alice ke fatar a huta lafiya ya maɗaurin ki ɗaya babu wani hausa yarabawa da ibo ba mu rabe ba sun tsaya madalla yanzu kuma sai zauren dattawa ta da ibrahim ka almasi garba assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa. Karshe dai shugaba Buhari ya naɗa mai bayar shawara kan tattalin arziki Dr. Adeyemi Difelo da ake sauran ran shawarinsa kan hanyoyin raya tattalin arzikin. EFCC e ta fara bincike a majalisar wakilai kan zargin a ringizon kasafin kuɗi da tun farko kakaki dogara ya ce san majalisar bata saba doka ba. Ministan Abuja Muhammadu Musa Bello ya garan bawul ga daraktoci inda ya dawo da Isa Jalo mukamin daraktan rabawa da tsara lamuran filaye Aegis. shugaban boko haram shekau ya fitar da sabon faifayen bidiyo da nuna kungiyar isis ta yau da reshi da nada albarnawi a matsayin shugaba shekau da ya nuna yana kan mukaminsa ya yi barazanar kawo hari a abuja dr sadiq abba na jami'ar abuja ya ce alamu ne na rugujewar boko haram ana ta kara waɗanda haka ƙarfin suna zuwa baya wannan cin gaba ne wa gwamnatin najeriya za su yi amfani da wannan uzurin a yayin da kamfanin nnpc ke cewa babu wani shirin kara farashin litar mai don ma akwai lita biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu a ƙasa don al'ummar najeriya afirka ta kudu ta sha gaban najeriya da dala biliyan miliyan biyar a ma'aunin tattalin arziki don faduwar darajar naira kan dala nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya haka To yanzu za mu shiga mu na jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Profesa Usman Bugaje da Dr. Pogu Bitrus ga Profesa Bugaje. To bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah jama'a a 'yan najeriya ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fastoci suke ta cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakankaninmu saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da ƙiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani duk wanda ka gani in dai mutum ne to Allah ya halicce shi kuma Allah yana son shi saboda haka kuma ƙa'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba wanda suke nuna yadda za a zauna tare saboda haka jawo hankalinmu da nike son na yi a nan wurin shine da allah mai bi ka'idojin nan da aka faɗa domin mu mu samu zaman taren da zai amfani juna ba tare da wannan zaman lafiyan ba tattalin arziki ba zai haɓaka ba zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare mai yiwuwa ne wasunsu suna da ƙarancin fahimta waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yadda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido mu ba kamar mu najeriya da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunan mu mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasanmu mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu kutuna tuna najeriya ita ce babban ƙasa a cikin afirka a wajen adadi a wajen tattalin arziki a wajen abubuwa da yawa saboda haka sauran ƙasashen afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu idan mu muka kasa to za mu harbi sauran su ma za su kasa in mu muka yi abin kirki to za mu taimaki sauran domin za su kalle mu su ga najeriya ta abin kirki kuma su zo ma su koyi ya ake yi saboda haka muna fatan allah ya mana jagora a cikin wani al'amari kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka su shiga gaba su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba an samu zamantakewa mai kyau tsakaninmu allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma dr pogu bitrus ya ce yan uwana yan arewa mun san dai arewacin najeriya wuri ne da mun san mai muhimmanci na zaman lafiya da cuɗanya muna da al'adan eh, lura da 'yan uwa muna da al'adu wa'anda sun rike mu shekara shekaru kuma muna nan muna zaman lafiya da mu da makiyayenmu da duk wa'anda muke nan arewa to zamani ya gabato gashi yanzu abubuwa sun fara ɓacewa to amma dai kafin in yi magana bari in gabatar da kaina kusan ni wane ne sunana dr pogu bitrus wato ni mutumin chibok ne a arewa ni kuma ɗaya ne daga cikin waɗanda suna kuka ga gwamnati a taimakon a kawo 'yan matan nan da 'yan boko haram suka kwashe wato in ma akwai wanda zai kuka akan abun arewa to ni ɗaya a ciki to ina mana magana yau A kan zaman lafiya a kasar mu najeriya ma a ce dai arewacin najeriya abubuwa sun zo sun gabato a tafiya ya zama wani iri mutane suna nan suna cikin tashin hankali ba dalili ana cewa ah, makiyaya sun zo suna tozartawa manoma manoma kuma a'a sun ba su yarda da abubuwa da suke ba har ana rikici to rikicin nan ba mu gada ba da da makiyayenmu da mu da muke noman tafiya muke muna zaman lafiya ana auraya ana cuɗanya ba fargaba to me yasa wa'annan sun fara tasowa ya kamata mu yi la'akari mu san dalilai kuma mu gyara zaman zamanmu dukkanmu 'yan arewa ne kuma dukkanmu ko ma me ya tashi arewa ne za mu zauna arewa ne za mu kasance ba wani wuri banda arewa In haka dala ina roko duk ɗan arewa ya san irin tarbiyya da muka tashi da shi na zaman taraya ana tashi fada a su borno da su sauran wuraren nan ba a ma magana ko kai bako ne kana iya zuwa ana sai a abinci a zaure ko a bakin kofa a titi duk kowa da yake wucewa ya ci ba za a ce wannan ba fulatani wannan ba haushe wannan ba barbare wannan wani kabila ba to haka muka tashi ya kamata mutuna da wannan cewa makiyayan namu da manoman namu dukkan mu ɗaya ne mu zauna kuma tare mu fahimci junanmu. To a nan muka kammala shirin mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu. To a gaishe ku. To yanzu kuma sai shirinmu na wasanni a takaice. yau din nan aka soma fafata wasannin gasar kwallon kafa ta Premier ta Ingila inda zakarun gasar wato Leicester ta soma da shan kashi a fafatukar kare kambinta inda wasan su na farko Hull City ta doke ta da ci biyu da ɗaya. Swansea ko ta soma ne da samun nasara akan Burnley da ci daya da nema. West Brom ma ta bi Crystal Palace har gida ta doke ta da ci daya da nema yayin da wasan Everton da Tottenham da kuma wasan Middlesbrough da Stoke City duka suka karkare a kunnen doki da ci daya da daya kowannensu. a bangaren kwallon kafar maza na wasannin motsa jiki na olympics da ake ci gaba da fafatawa kuma a kasar brazil inda kasar jamus ta roke portugal da ci uku da nema a daidai wannan lokaci kuma nigeria tana can tana fafatawa da kasar denmark kafin an jima kuma kasar korea ta kara da honduras mai masaukin baki kuma wato brazil ta ke shirai da colombia a bangaren mata kuma brazil din ta doke australia da ci bakwai da shida ta hanyar bugun penalty inda ta sami kaiwa matakin kusa da na karshe wato final inda za ta kara da kasar sweden a fagen wasan tennis kuma dan kasar birtaniya andy murray ya sami kaiwa a wasan karshe ta gasar ta tennis a birnin rio na kasar brazil bayan da ya doke ke nishikori dan kasar japan more wanda ke rike da kambin na lambar zinare a wasannin na olympics na fatan ci gaba ne da kare kambinsa zai kara ne da ɗaya daga cikin rafael nadal dan ƙasar spain ko kuma yuan martin del potro dan kasar argentina wasan na karshe daga karshe kuma manchester united ta kai karshe wajen sayo dan wasan juventus paul pogba akan kwantaragi mafi tsada na fan miliyan 89 Boba dai ya dawo ne wa tsohon turken sa mai cabo domin ko ya zauna a United din a can baya kafin ya barta a shekara ta 2012 sa'ad da Juventus ta saye shi a kan fan miliyan ɗaya da rabi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Madalla, to bari mu kammala shirye-shiryen namu da labaran duniya a takaici. Ministan watsa labarun ƙasar Sudan ta kudu Michael McCoy ya ce nan ba da jima ba gwamnatin ƙasarsa za ta yanke shawara akan yadda za a samu ci gaba. Ministan ya yi wannan furucin ne bayan wani kudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da umarnin a tura sojojin kiyaye zaman lafiya dubu hudu da za su kare yankin wato zuwa Juba. Umarnin da kwamitin ya bayar na tura sojojin ya biyo bayan mummunan kashin da aka yi a Juba a watan jiya inda aka kashe ɗaruruwan mutane ciki har da sojojin kiyaye zaman lafiya 'yan ƙasar China guda biyu al'amarin da ya tada tsoron komawa cewa kila a koma ga yakin basasa a ƙasar. Mutane shida ne suka ji rauni lokacin da wani mutum ya haddasa gobara kuma ya sassoki fasinjoji a cikin wani jirgin ƙasa yau Asabar da rana a ƙasar Switzerland. To gaishe ku. To jama'a a nan muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya samu gani da yake gobe Lahadi ce a shirin farko na karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu kawo muku shirin mu na nadi ko zabe da Ladan Ibrahim Aiwa ke kawowa. Yanzu a madadin duka ma'anan sashen Hausa murya Amurka ne ne Ali Mustapha Sokoto muke fatan mun baku lami lafiya.